Assalamu alaikum warahmatullah ‘yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a wannan bidiyo na farkon darasin da za mu gabatar a kan yadda ake amfani da YouTube channel har a kai ga matakin da za a mallaki kuɗi. A yau insha Allahu kamar yadda kuka sani bidiyon mu ne na farko don haka bidiyon mu zai ta'allaka ne akan tambayoyin da za ku iya yin su mun yi ƙoƙari mun ga mun haɗe wa'innan tambayoyi mun ba ku amsoshin wanda ya kamata a ce duk wanda zai shiga wannan harka ya san su tun a matakin farko Don haka ko da a ce akwai wata tambaya da take a ranka amma baka samu damar jin amsar ta ba a wannan bidiyo za ka iya rubuta mana ita a ɓangaren tambaya mu kuma za mu baka amsar ta insha Allah. Kafin mu fara bidiyon mu ina so in mana wata muhimmiyar tunatarwa guda ɗaya. Kamar yadda kuka sani da yawa daga cikin mutanen mu sun saba amfani da YouTube ta hanyar YouTube application. Ma'ana su shiga cikin YouTube application ɗinsu, su shiga cikin channel ɗinsu su yi abin da suke so. ya jama'a wannan kuskure ne me yasa saboda daga lokacin da YouTube suka fara lissafa awanninka ko kuma subscribers ɗinka don su ga sun fara biyan ka kuɗi akwai wani abu guda ɗaya da suke kiyayewa Shi ne daga lokacin da ka shiga wani bidiyo za ka je ka amsa comment ko kai wani abu a lokacin za su na tunanin suna ƙara maka biyu kai kake buɗe wa kanka bidiyo suna ƙara maka biyu ma'ana za su ɗauke ka kamar kana ƙoƙarin ha'intar su ne ma'ana kana so ka ƙara wa kanka biyu ta hanyar buɗe bidiyon ka da kanka da haka daga ƙarshe sukan iya rufe YouTube channel ɗinka ko kuma su yi suspending ɗinta to saboda kiyaye wannan matsala ko kiyaye wannan hanya a ka'idar YouTube channel da ya kamata ku sani shine ana amfani da YouTube channel ne ta hanyar kwamfuta to amma ba kowane ɗan adam bane yake da hanyar mallakar kwamfuta Don haka shi ya sa YouTube channel suka yi amfani da oferar Google Chrome, wannan ofera da kuke gani sun yi amfani da ita saboda duka kamfaninsu ɗaya. Wannan ofera tana da wani amfani mai matuƙar muhimmanci. shine za ka iya mai da wayarka tana amfani kamar kwamfuta. Don haka shi yasa darasinmu baki ɗaya za a yi shi ne akan wannan ofera. Saboda ita wannan ita ce hanyar da ta dace kowane mai channel ya buɗe YouTube. Ba wai kana buɗe shi ta hanyar YouTube application ba wannan kuskure ne. to ya za a yi ka da wannan operar taka ta zama kamar kwamfuta da fari idan kuka buɗe wannan ita ce fuskar operar za ku ta buɗe kamar haka a ɓangaren dama a ƙasa ko a sama za ku ga waɗannan 'yan ɗigongunan guda uku bayan kun gansu za ku danna su idan ka danna su za ku ja ƙasa haka za ku ga zaɓuɓɓuka da yawa za ku zo nan gun da aka rubuta desktop side ga waɗanda suke amfani da faransiya za ku ga alamar an rubuta kwamfuta abu ne mai matuƙar muhimmanci za ku ga wannan ɗan akwatin a gaba kawai sai ku danna zai yi alamar good shikenan yanzu opera ku ta koma kamar kwamfuta kawai kai tsaye sai ku shiga cikin YouTube za ku ga fuskar YouTube ku ta buɗe kamar haka ma'ana ta buɗe da tsarin kwamfuta wannan shine tunatarwar mu mu fara bidiyon mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan uwa suna hamza salisu editor na wannan darasin da mu gabata youtube for creators ɗaya ce daga cikin hanya mafiya girma da shahara wacce ake amfani da ita don samun kuɗi a intanet wacce ta fito daga kamfanin youtube don taimakawa mutane masu baiwaki a rayuwa dan uwa kafin ka fara samun kuɗi ta wannan hanyar kana da buƙatar ka ɗora bidiyo akan youtube kafin ka ɗora bidiyo a kan youtube kana da buƙatar ka mallaki youtube channel kafin ka mallaki youtube channel kana da buƙatar waya ƙirar android ko iphone google chrome gmail da nau'in bidiyo kana da buƙatar waya ne domin da ita ne za ka ringa kula da channel ɗinka da editing ɗin bidiyo da kuma ɗaukar bidiyon kansa kana da buƙatar gmail ne domin da shi ne za ka mallaki youtube channel sannan da shi ne za ku ringa magana da kamfanin youtube kuma da shi ne manyan 'yan kasuwa da kamfanonuwa za su na neman ka dan uwa kana da bukatar google chrome ne domin a cikinta ake bude youtube channel sannan a cikinta ake duk wasu sete sete da suka shafi youtube channel misali kamar profile photo ba foto da ɗora AdSense ma'ana hanyar da ake samun kuɗi a cikinta. Sannan nau'in bidiyo. Kana da buƙatar nau'in bidiyo ne saboda bidiyon da za ka ɗora ya zamto mallakinka. Saboda kamfanin YouTube ba sa biyan bidiyon da ba mallakinka ba shi ya sassa kira shi da YouTube for Creators ma'ana YouTube ga masu kirkira. dan uwa bayan ka mallaki waɗannan abubuwan to shikenan ka mallaki cikakkiyar youtube channel to tambayar da ya kamata mu san amsar ta daga ka mallaki youtube channel ne zaka fara samun kuɗi dan uwa abin da ya kamata ka sani shine kasuwanci na yanar gizo-gizo kamar kasuwanci ne na yau da gobe ba zai yi ranar da ka bude shagonka ka fara samun riba ba dole kana da buƙatar haƙuri juriya da jajircewa kafin ka fara samun alkhairi wani mataki zan ka youtube su fara biya na youtube suna fara biya ne lokacin da ka mallaki subscribers dubu da kuma biyu na awa dubu hudu shin bayan na cika wannan sharɗan youtube za su fara biya na ɗan uwa amsar ita ce eh to kuma nawa kamfanin youtube za su na biya na amsar ita ce ya danganta da yanayin bidiyon da ka ɗora saboda akwai bidiyon da in ka samu biyu dubu za ka samu dala ɗaya ko dala biyu ko dala uku ko dala hudu ko dala goma ko ishirin ko talatin kai na kai ka har dala ɗari ya danganta da yanayin bidiyon da ka to me nake wa youtube za su na biya na wannan kuɗin YouTube suna biyan ka wannan kuɗin ne saboda tallolin da suke ɗorawa akan bidiyon da kake ɗorawa akan YouTube channel ɗinka. to sai kuɗi na ya kai nawa za su fara biya na suna fara biya ne a lokacin da ka ya kai dala ɗari a wani lokaci suke biya kuma ta wace hanya suna biya ne duk ƙarshen wata ta hanyar transfer ko western union